Tun farko Majalisar Dattawan Najeriya ta kira da a kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane. Majalisar Dattawan ta kuma buƙaci ɓangaren zattaswa na gwamnati da su shiga cikin rikicin ta hanyar kiran ƙasashen biyu na Isra'ila da Falastinu da su tsagaita wuta. Hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin da Sanata Suleiman Kawu Sumaila ya ɗauki nauyi da shi da wasu sanatoci takwas da suka mara masa baya. kawai ya tofa albarkacin bakinsa. Wato abin da muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a can a wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya. Muna ganin Najeriya a matsayin ƙasa da ita wannan majalisa tamu ya kamata ita ma a jimuriyarta domin shine matsayin wakilci da muke ciki. najeriya ta goyi bayan samar da abin da zai kawo da dawwammamen zaman lafiya wato ƙasa biyu kowanne ya zamana suna da ƙasarsu a daina shiga cikin ƙasar wasu. Shi ma ɗaya cikin sanatoci da suka goyi bayan ƙudurin sanata Ikira Aliyu Bilbis yana mai cewa. Na farko dai dukkanmu 'yan adam muke kuma ko ba komi Allah ya halice mu da cewa ya kamata mu kowa ya samu yancin kanshi domin shi ya yi mu ba wani An adam yi mu ba kuma irin abubuwan da ke faruwa abin tashin hankali ne wanda kuma duniya ta yi Allah wadai da wannan abin da ke faruwa a yan kwanakin nan shi ne muka gani cewa maimakon mai shiru mu ma ya kamata mai tsokaci mu nuna irin damuwanmu da abin da ke faruwa da yan uwanmu musamman yadda ake kashe-kashen mata da yara haka kawai ba su ji ba sha ba. A ɓangaren manyan addinan biyu da ake da su a Najeriya, Musulunci da Kiristanci, jami'i a Majalisar Koli ta Shari'a, Aminu Ino Muhammad ya tsokaci cewa. Majalisar Ɗinki Duniya tsawon shekaru tun da aka fara wannan rigima sama da shekara arba'in ana ta ƙudire-ƙudire na a bawa Falastinawa 'yancin zaman kansu da su gashin kansu a matsayin su na al'umma mai zaman kanta da wannan abin har yanzu bai yi ba. Wannan muke kira cewa a koma ga wannan tsari a ba kowa haƙƙinsa a matsayinsa na dan adam don a samu zaman lafiya. Shi ma sakataren kungiyar kan ta arewa ta tsakiya Pastor Simon AS Doli ya ce yana goyon bayan matakin da majalisar dattawa ta ɗauka ɗari bisa ɗari. Ina ba da goyon baya ɗari bisa ɗari abinda su majalisar dattawa suka zata. gaskiya wannan kashe-kashen da ake yi a Gaza bai cancanta ba domin yara ne ƙanana da mata ake ta kashewa wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Ba muna goyon bayan cewa abin da Hamas suka ma Isra'ila mai kyau ba ne. amma martanin yana so ya yi yawa su duba Allah su muna roka a bar wannan maganan ta kai ga ƙarshe muna roƙo majalisar ɗinkin duniya ta yi ruwa ta yi tsaki a gan ƙarshen wannan rigima mun ƙungiyoyin addini kuma mu ci gaba da addu'a mu roƙi Allah ya kawo ƙarshen wannan rigima alƙaluman majalisar ɗinkin duniya kan yakin da ya ɓarke a watan Oktoba inda ƙungiyar Hamas ta kai hari kan Isra'ila na nuni da cewa an lalata wuraren ibada goma sha takwas da wuraren zama dubu ashirin da biyu da ɗari shida da cibiyoyin kiwon lafiya goma sha tara da cibiyoyin ilimi casa'in masana'antu saba'in da ofisoshin watsa labarai arba'in da tara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.